أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان أما بعد فيورانا التنين شابية قوة محرم hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar ta takwas ga watan sha ɗaya 2010 za mu yi karatu na ishirin da uku a cikin wannan littafi na ishiriniya a kan yabon annai muhammad sallallahu sallama za mu tashi harfu ɗa'i yana mai cewa ta na طيبة للعافين أكرم السيد a له أبررت samun موحدي أنا فأزرى دون إثم بما بدي سربت إلى مده النبي محمد صلى الله عليه وسلم فمن مكولي نطق ومن أملي خد تجنى جناء دونه لذة الجنى بمده النبي هذا السلام منى كل ذي كلب وأحلى من المنى تبيب الوراء إن أشكل الدين والدنا يافهم إن أعمل الخوف والكهف yace a kan sayyade mahi girman jagora lil'afina ga masu neman alheri da Allah neman alheri na gafar zunubai ko kuma na wani ihsani ko bi ɗaya bata ya tabbata madina yana cani ka madina shine alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam madarabtu na horanta ran ran na horanta nafsan wahidi ran duk wanda ya Allah da bauta akan mi bi madahi saboda yabona da nake lahu gare shi ma'ana duk wanda ke da tauhidi na hakika ne za ka yana jin daɗin yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya rera waka shi wannan alfaza zai fa'azara ya walakanta bi ma'abadi da waƙan ma'abadu kuma taudona ismin ba zunubi a ciki ma'abar wani bawaƙi ne ana buga misali da shi. Kan ma haka Abu Tamam yake cewa na asnafil muganni na jammatun wa ma kasatu sarki illa li ma'abadi. Ma'ana kyawawan dangogin mawaƙa suna da yawa amma karan tsere babu su sai ga ma'abadu saboda irin waƙas. To shi ne ce waƙa ta ta ma'abadu don shi zai bi wasu ne ko ma'aiki sallallahu ke yi mu. rubta na yi farin ciki ila madahin nabi muhammadu zuwa ga yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na dukkan huruci ya tabbata min mikwali ka halshe na muka rubuta wa yabon ta tabbata min amuli ga kanun harutta na ma'ana in rera in rubuta ganna gina an dona ho gina na ya yi waka gina an waƙa wanda lazzatul gina duk daɗin waƙa kowace iri ce duna hutuna bayan waƙarsa. Tunani bi mahe na ga Allah zai haza sana'a ila sana wanda ya tsara ɗaukaka zuwa tare da haske. As-sana'u bil shi ne ɗauka, as-sana bil shi ne haske. Muna kulle zai kalbin wanda shi a gurin kowace zuciya kowace zuciya dai ta kai ga annabi sallallahu ta nuna soyayya ta gare shi wa ahala shi an mahi daɗi min mana daga kan gurisu sun da haka abin da kake guri na duna da barzo da lahira bai ka samu soyayya ta annabi muhammad sallallahu alaihi ba tabibul wara mai maganin talikai ne in ashkala dini wa duna idan lamarin addini kuma lamari na duniya ya rikitarsuwa ma'ana zai daidaita ka, domin wani na mai tambaya kan cewa cikin ayyuka wahi za ka ga amsar da ya ba wani ba ita ya ba wani ba saboda kowa yana dibin irin halinsa wata rana daga cikin amsar da zai basuwa zai nuna ma wanda ya tambaye shi cewa ya tsare azumi wani ya tsare sadaka wani sallah wani jihadi a ga mahaifa da dai sauransu duk lamarin da ya rikita su na addini ko na duniya to sallama shi ke maganinsa ya fahimu agajinsu ne su talikai in idan alkhawfu tsoro wal da a bala ya gajiyar da mutane ma'ana ya tsananta ma mutane shi wannan hori din da kuma tsananin tsoro kamar yanzu rashin ruwa mai sauransu ya ka ga yadda aka tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka jiya inna man sha al-huda haqiqa wanda so shari'a fa huwa al-huda annabi sallallahu alaihi wasallam shine ash-shari'a gaba da ita ma haqiqa rawani wa zahara ya yi mayahi warta da ya yi maɗauri kawar da tsoron Allah ma'ana gaba ɗaya duk lamarinsa Sun umarnin Allah yi ko bari ne wata da ya shirya haɗe yi ga shiryarsa ruhi da ruhu shine ruhi kudusi shine mala'ika jibrilu alaihi salam da liku lisanin mai sakakken harshe ne mai girma ali yadan nadama maɗaukakin hannun baiwa ne haka miki wani. ba halshen sai wanda ke jafai lara hatun ba wani tahi ga ma'aiki tasdu wadda take tana damka idan ka yi matsalahi shi shine tana tumbi ana dai sai mai lahi ba zai kama ka ba sai in ka taɓa addini sannan idan kuma ka yi mai abu eh, ba zai yi ma wata magana wacce za ta bata masa rai ba mai da aisha radiyallahu anha Warda da ke cewa maki bai taɓa bugu da hannunsa ba in bawansa in kuma cikin matansa to bai taɓa bugu da hannunsa ba sai dai in wurin yaƙi ne sannan zai bugu da wannan hannun wanda kakkaɓe ne min daril muhalil daga gidan ƙarya ilal haƙƙi zuwa gidan gaskiya dumigal abdalu an bu kwanye zaruma san fayad mago fa huwa zahid an bu kwanye zaruma wa kidiman dumi wai ma'ana da dadewa aka samu kwanyar su su waɗannan zarumawa kuma wayid mago aka samu kunyarsu san ta'kidi ne da wancan na harko da wannan duk dai bihi sanadiyyar tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan yana nuni ne da aya a cikin suratul baqara wadda yahudu da suka ki imani da annabi sallallahu alaihi sai Allah ya gaya musu ai akwai lokacin da sai tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma yanzu gashi ayyuko shi sun hadari mishi lamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastihuna 'ala alladhina kafaru فلما جاءهم ما عرف كفروا به فلعنة الله على الكافرين فشيني فلما جاء وكانوا سن زمان قبل كما هكا يستهون ما نيمان آجي ما نيمان بوطن ياكي kan maƙiyansa bihi da albarkacin an sallar sallama alallafi na kafar watan daga ɗafana ne da yahudawan ribara duk haɗu da yaƙi su ga ɗafana ana cin da yaƙi to shi ne suka ce ba magani sai da mai kamun kafa da annabi sallallahu alaihi annabin da Allah ya yi kashin zamani suna ko ne suka samu nasara wannan ba yahudi wanda Allah anan ne a cikin alƙur'ani an faɗa ba wuri guda ba ma irin yana tare da hushin Allah ba ubi ga zabin alaga zabin am irin ta ce kami atadu Allah subhanahu wa ta'ala da girma alaihi sallallahu aka yi tawassuli da ma'aiki kuma yahudu ne Allah ya biya musu bukatar su to ina ga al'umma cikin al'umma alaihi sallallahu sallama wanda Allah ce mu kuntum khayra ummatin rijistin nas wannan kenan to ne ce ga abdalu an bugi zarumawa wani wuri an bugi kwanya idiman tuni bihi wa da tawassulin da an kai da sallallahu zahirun mai taimako ne autaril anami ga dukkanin bukatocin talikai sannan musawwigo mai sauƙaƙawa ne duk dai ga bukatocin talikai dariƙo muballigu hanya ce mai kai ila dar salari. zuwa gidan anyanci shi kwaɗi annabi sallallahu alaihi rasulun wani irin manzo ne karimun mai girma karimun babba karimun mai alheri karimun mai tsoron Allah karimun ɗan gidan girma ya mislihu misluhu iri ne da ɗaya bai taɓa kasancewa ba kuma ba zai taɓa kasancewa ba yana cewa marar da lamu ya yukhlaq wala huwa yukhlaq bayan haka yace jadidun hudahu shirya kullum sabuwa ce ma'ana shirya annabi sallallahu alaihi ba ta tsuha sunna ta yake ne libila tsuha la rubai, bai da shirya ce kullum mangala duk wanda ya zarho a ya cikin yabbar da ya kai ba sa kasu bai sani na gajarta ne bai iya kai matukar daraja na sallallahu alaihi balle ya tuki ne shi manzo ne jala ya kuranya lailal jahalati daren jahilci kan jala da wilo mai tsawon manaris da tsororo na daraja wa zikiri da an batu wal ula da dokaka ko ina an ji annabi da alaihi ta fa'ana laka dhikr wa kullu kan talikayan hadu wani digan talikan hadu ya surmuyo kadari ahmada inda ga darajar ta ne sallallahu nasu mujaddid mai sabanta rasmin dini alama mujaddid rasmin dini mai sabanta alama ce ta addini in na taimakon hizbahu jama'a ta addini afuwan mai yawan rangwame ne an aljani mai aikin lehi yu'amminu shi wanda mai aikin lehi saboda rangwamen da ma'aiki ya yi masa to hayyu aminu zai amin rubahu jama'a sai gaya musu cewa sanadiyar rangwame da ma'aiki zai yi to shi har ya mai kauya don haka jama'a sa kusu su mai kauya kaga ya aminta shi su kenan ko kuwa a yi aminu a nan yana amintar da su jama'ar jama'arsa saburun da yawan hankuri ne liman aza ga wanda ya mai aiki na cuta kawai na kada bahu yana sauƙaƙar da lamarin su ma'ana ya ɗauke shi ba komi ba tiba'u nabiyyin ɗabi'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake tahara Allahu qalbahu Allah ta zuciyarsa ta tahara Allahu qalbahu na addini ga ɗiba'u nabiyyin ba za a fassara ɗiba'u nabiyyin ɗabi'o'in annabi tahara Allahu qalbahu Allah ya tsarkake zuciyarsa a ai istina fi a za a ce ɗiba'u nabiyyin tahara Allahu nafsahu ɗabi'o'in annabin da Allah ya tsarkake zuciyarsa ɗabi'o'insa dumu ta dani babu ana karba masa mai da ko bai addu'a ba wayaka yana tattakawa mai haɗu ko bai zambiya ba irin tahiyar da ya yi ta isra'i da mi'raji dan kuma karba ko bai addu'a ba irin tannara ta kallubo da ta fi sama alan walli yannaka qiblatan tarbaha wa walli wajhaka shidal masjidil haram ta kun bai roƙa ba kai masa da zaman sa habibullah sallallahu alaihi wasallama wannan aya ce ba bakar qadallahu Allah ya hukunta khaira ma qadahi abin da Allah ya hukunta fi irsalihi ga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samun shi alhali yana takobi mutada zagagge sace alaman khalafa ga duk wanda ya saba ma gaskiya wa min liman anha alil ikim mu'ridan dulawatu husni dulawatu husni sabunci na kyawo dama dulawa kyawu kuma husnin kyau tilawatu husnin sabunci na kyau wanda shi ke min shama'il hirida na cikin ɗabi'unsa masu kyau na iyar kaddu to wannan ɗabi'u wa minhu sun tabbata ga gare shi liman alha shi ne wanda ya zan ma'urus yana kaura kai an al'isi daga tsirin Allah wujudi yaminin kyauta hannun dama a tabbata gare shi wanda min awa'i da daga sun abubuwan da ta saba ita hannun albas shin hidawa ta ba kowa don ma'anar sallallahu alaihi ya tarar da mayahinsa alal adali akan adalci wal ihsani tawa kuma ya yawaita su su adalci da kyautatawa matsalan gashin hidawa wa kaffa kuma alaihi sallallahu ya kame ada a hoke tare iyaka na zalunci ma'ana duk wani mai zalunci ya kama hannunsa aiki ce ga hadisinsa mansur zaliman mansur akhaka zaliman aw mazluma kan min maridil qalbi da yawa mai fara lafiyar zuciya zahazaha annabi sallallahu alaihi nisa da ahu ciwon wannan mai rashin lahiyar irin kahiri da munafiki ɗali'atu bushira kullowa kwarin ciki ta tabbata ga man ajaba da ahu hudu wanda ya karɓa kira na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan kalimar ɗali'a jam'in ta ɗala'i ma'ana ana nufin da cikin huska kawai man a haƙiƙa alkhawfu tsoro za ya gushe an hudar gare shi a su hudu hushi wa a ya kuranye da duk wanda ya ne imam sallallahu alaihi wasallam wannan duk matsaloli sun jayi ismatun tsari a haɗi ta kewaye shi dunar razalili koma bayan samun wani abu na kasance kasance fasara himmatun himma ta zabura bihi da shi himma ta zabura na hawal fada'il wajen rajjoti kan azumat imatun haƙiƙa ni'ima ta girma min huta shi alal kulli ga kowa da kowa tulu'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dullowa bayyanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahmatun wata irin rahama ce ga talibai ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin allima mushim kulluma kai wadda take da bidi farin gashi da baki ma'ana tsaye ta sun girma ala afiya ya bisa ga inuwoyin wannan rahama din ma'ana kowa ya samu wannan albarka rahama ta ne suna san mutanen da suka gabata zama shugaban mala'iku kamar da muka gabata anamiluhu kanun horuta annabi sallallahu alaihi wasallama rasul kace giragizai ne tarin da suka yi baiwa bi wabli da makaɗin hadarin su ne babban hadari wa akhlaquhu dabi'unsa dan ta kalbun ba a ba talaki ba ka halki haka madabi kuma su ka misli haka irin su wa shi'atuhu mabiyansa dama kalimar shi'atu atba'u wal ansar aluga kenan amma istilahi kalmar ba kyau mugun ya ake kenan kamar yadda dai muka gabata din nan wasiyatu jama'ar sama ana babiyansa la fadla ba'adu ka fadliha la fadla ba wata daraja ka fadliha kuma darajar su ba'adu bayan ya kasance su an makiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in udufna ilaihi fahrimna bi hurmatin za mu cin masa ma'ana an jingina mu gare shi an ce ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai mu kuma da alhurmarsa fahtaramna bi hurmihi sallallahu alaihi wasallam dawaifuhu jama'o'insa shine jam'u da'ifa khairu dawaifi sune hiyayyen jama'a gaba ɗai kulli harkanin su ma'ana jama'arsa ta hi kowace kuma a daraja da matsayi a wata nusa kuma maimakon dawa'ifu da ra'ifuhu ɗabi'unsa khairu ɗara'ifi su ne hiyayyen ɗabi'u kulli ha gaba ɗansu kaga akwai nusa ta ɗara'ifu akwai nuska ta ɗawa'ifu ne ce a yi infidus amma kowace tana ɗoka to shi ne zai taho kuma ya yi wani abu da ake ce mai ki'ana ce yin da samɗo ana zaɓen abin zuri ne shi ne abin wuya alaƙadar gwargwadon wasu da tsakiyar wannan abin wuya ana zaɓen abin wuya sanadiyar tsakiyar wannan kandu na wuya ɗin yanzu misali da za a jera abin wuya ko mitan su wannan kaɗayen da aka jera wannan na tsakiya shi an kawa wannan ƙawacin kuma za ka ga duk ya hisu wannan kawa domin a kamar wannan na tsakiya ɗin sauran al'ummomi su a kamar wannan mai tsawo ɗin nan abin wuya ɗin nan to mu ko mu awon tan babba ɗin wanda an ka jera waɗanda abubuwan gare shi to shi ne ce ana zaɓen abin zuri ne gwargwadon girman da matsayin wanga abin wuya domin tsada abin wuya don wannan da an kawo kwaɗin nan wanda aka sawa ɗin kamar kandu da dai sauransu da saƙoƙi na zinari da sauransu kenan duk wanda ya samu ya da daraja to yana bayan wa ga al'umma domin mu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas alhamdulillah